Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa. a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwale voa hausa.com duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa mutanen Agadas a cikin jamhuriyar Nijar sun koka akan yadda rashin tsaro ya addabe su, kana kuma ku ji cewa an samu wata mata da cutar zazzabin lasa a jihar Borno, ko da yake mahukuntan jihar sun ce ba matsala. Sai kuma Usman Ahmed Kabar da zai shigo da shirin sana na kasa ba kasawa ba. Sannan muna dauke da sakonni da ku masu sauraro kuka aiko muna. sai dai kuma za ku muna aikin gahara domin ba za mu iya kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana ba. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. idan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun tashi zuwa Afirka ta yamma domin gane kansu matsalolin tsaro da ƙasashe da ke raya tafkin Chadi da kuma mummunar yanayin zamantakewa da yankin ke fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram. jakadu daga kasashe goma sha biyar da ke kwamitin sulhun mai fada a majalisar ɗinkin duniya za su yi tattaki zuwa kasashen kamaru da chadi da niger da najeriya a ziyarar za ta ɗauke su kwanaki hudu wannan shine karo na farko da kwamitin sulhun zai kai irin wannan ziyara zuwa yankin tafkin chadi shugaban kwamitin sulhun na yanzu wadda shine kuma jakadan ingila majalisar ɗinkin duniya kuma jagoran wannan tawaga matthew rykoff ya ga muryar amurka cewa suna sane da irin barazanar da boko haram take haddasawa ga tsaro a fadin duniya musamman ma ga kasashe da suke yankin tun bayan da kungiyar ta fara tare kayar ba a shekara ta tara kamar yadda hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa fiye da mutane miliyan biyu ne aka tilasta a barin muhallansu a arewa maso gabashin najeriya tun a shekara ta goma hudu kuma kusan mutane dubu da casa'in suna zaman gudun hijira a makwabtan ƙasashen kamaru da nijar da kuma chadi jami'an gwamnatin trump suka ce lokaci yi da amurka za ta zage damtse a duk shawarin da za ta yi kan cinikayya a ajandar cinikayya ta bana da aka bayyana jiya laraba ta ce amurka za ta yi amfani da karfinta sosai wajen kare ɗewucin kasar kan duk batutuwan da suka shafi cinikayya kuma za a tabbatar da cewa ana mutunta sharuɗan cinikayya kuma ta kare wato fasahohin amurka kuma ta gudanar da sabbin shawarwarin da zummar kulla sabbin yarjejeniyoyi da kasashe daban-daban a faɗin duniya. rahoto daga hukumar wakilin amurka kan cinikayya ya ce ana gurgunta cinikayyar kayayyaki da amurka take kaiwa kasuwannin ketare saboda tannarki iri daban-daban da kasashen suke gindayawa akan amurka a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka jiya laraba ya gana da shugabannin jam'iyyar republican a fadar white house domin shata hanyoyin ci gaba da ajandar da ya gabatar ranar talata a zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka guda biyu bisa kuskure jiragen yakin ƙasashen rasha da siriya sa kai harin bama bamai kan mayakan larabawa da amurka take goyon baya kusa da birnin albab na ƙasar siriya yayin harin sojojin amurka ba su da nisa daga wurin kamar yadda wani babban janar na sojin amurka a iraki bayani Laftanar Janar Steven Tosin wadda shine kwamandan dakarun ƙasa na rundunar da take fafatawa da mayakan ISIS ya ga manema labarai daga Bagadaza a jiya Laraba cewa harin ya yi barna ga rundunar ƙawancin Laraba da take fafatawa da ISIS a ƙauyuka da ke yankin. Janar Tosin ya ce bayan da suka tuntuɓi rashi cikin gaggawa ta kafofin da aka kafa domin warware rashin fahimtar juna moscow ta yarda kuma ta dakatar da kai hare-hare a yankin inji general stephen sai dai ma'aikatar tsaron rasha ta musanta cewa jiragenta ko na syria sun kai hari kan dakarun da suke samun goyon bayan amurka a halin da ake ciki kuma wani rahoton wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya aza laifi kan duka sassa da ke gaba da juna a rikicin na syria. rahoton kamfanin da aka yi na kama birnin aleppo ya samu duka bangarorin biyu da aikata laifuffukan yaki. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc a afghanistan jami'an kasar sun ce gungun 'yan kunar bakin wake na ƙungiyar taliban da suka yi damara da muggan makamai sun kai hari kan wani ofishin gudun wato gunduma na 'yan sanda a arewacin kabul wanda ya janyo mummunan musayar wuta da jami'an tsaron kasar hare-haren da mayakan sukan shirya wanda suka fara kai harin bam da aka ɓoye a cikin mota kofar shiga herkwatan ya kashe akalla mutane goma sha shida wasu fiye da arba'in kuma suka jikkata kakakin taliban zabilullah mujahidin ya ce ƙungiyar ce ta kai harin yana mai faɗin cewa mayakan sun yi wa jami'an tsaron ƙasar mummunar ta'adi an san dai ƙungiyar taliban da cika baki ga kafofin yaɗa labarai kan hare-haren da suke kaiwa jiya laraba hukumomi a kasar malaysia suka gurfanar da mata biyu gaban kotu kan zargin sun aikata kisan kai dangane da mutuwar kim jong nam wadda dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong un ne matan yan kasashen indonesia da vietnam an kawo su gaban kotu a kuala lumpur karkashin matakan tsaro masu tsanani an zargi matan waɗanda na'urorin tsaro suka ɗauki hotunan sa tashar jirgin sama da ke kuala lumpur yayin da suke yaɓawa kim jong nam wani abu a fuskarsa minti ashirin bayan haka ne kuma ya mutu idan kotu ta same su da laifi dukkan su biyu za su fuskanci hukuncin kisa koriya ta arewa ba ta gaskanta ko gawar ta kim jong un ko ta kim jong nan ba ce sai dai ta buƙaci malaysia ta ba ta gawar kuma ta saki wani ɗan ƙasar koriya ta arewan wadda malaysia take tsare da shi malaysia dai ba ta bayyana ko za ta tumi mutumin da take tsare da shi kan wannan zargi kan wannan kisan ba kim jong nan dai babban yayan shugaban na koriya ta arewa ne amma sun bata labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu bude taskar rahoton namu da tun mutanen agadas a jamhuriyar niger inda suka ce suna fama da wato rashin tsaro ga tamar abada da karin bayani a cikin wannan rahoton al'ummar garin agadis sun fara kokawa da matsalar tsaro biyo bayan cikar da garin ya fara da baki gaskiya al'umma a ɗaukan mataki a misrata tunda mu kan kan muna a zagayen ga an mu da rana an mu da dare muna da matsala gaskiya akan sace sace na misirata tunda ko makwabta na akwai wanda aka ma dan abun ma ya kai mana wala hawla wala quwwata illa billah a yi sace sace baka kai ka ajiye moto cikin kohon gidanka ka ce zaka shiga gida ka samu minti biyar ka hito ka gani zaka zo ka tarda babu shi an yi an cuta maka kenan ko kenan ya kamata gwamnati da Allah muna kira taimaka da Allah da jama'an tsaro su taimaka da Allah a tsatsaro cikin gona. To shine ba a bar mana jakkai wanda muke neman abinci ba kura ta ga ta can an doke mana jaki. Jaki yanzu kuma kowa ya san tsada gare shi. Yanzu zamana nake ba na aikin komai da Allah iko oro mana ziyara nan cikin unguwannin mu nan haka yana kewayawa. Na ta yi masallaci ne in yi sallah almurin. Na aje moto bakin shago kamun in zo an doke moto kuma mutan da aka doke shi ma kare kan ne aka yi kwa. kira ga zani da 'yan sanda lalle kam suna yi iyakata kokarin su amma su kara karfafa matakan tsaro kuwa suka yi sace-sace ya zama ruwan dare a garin agares abin ya yi yawa ko da shi ma ko ɓarawan da ya duro gida allah sa tsohuwa ta gani dira ko da shi da kan abokin nawa ya ji lokacin da asuba yana ci mishi sun sha ɗaukan babu da iya abin bunda sai dai allah da ya rama maka a'a ni gaskiya rago da akwai ne wannan ba doka mana ba amma abin da ya shahi tabarmi ya shahi farsoshi ya shahi wasu kayayyaki dai da wani abubuwa dai su ne sai dai a cewar mataimakin shugabar majalisar mashawarta ta jihar ta agadas ajuwal abubakar suna sane da wannan matsala tuni kuma suka fara ɗaukan matakai bisa abin da shafa raka wani insecurity tashin hankali kamar wani sace-sace don kuma takai da an doke su tun gabanin su ma akwai matsaloli wanda muka fuskanta wanda suka shafi harkar migration ba ma harkar mutanen su na shato yau wannan matsalolin nan na mutane da suke yin shigo a gades saboda ga tarihi ma a gades gari ne wanda eh, kowa zuwa yake yau yan security lalle ba a ca babu shi yau mutanen gana shaduwan sun komo akwai an sace-sace da za a yi na gidaje wanda dole ke an yi la'akari da shi saboda yau tabar kalla gari ya cika tumbul kenan dole a doki matakai kwararrun matakai saboda kare lafiya mutanen gunduma akadis amma wannan abun akwai dama da aka ba su mutanen nan na jadu akwai wa'anda aka ce duk wanda zo daga jadu wanda yana su wuce ta gidansu akwai hanya ta budu na zaya tahiya a kai sha gidansu kenan mai so yana iya wuce kenan kuma wanda ya saya nan yana wani bara ko yana wani sace-sace wannan shi zabi makanshi shi amma matakai an ɗauke su yawanci mutane na dangane matsalar tsaron da tuttuɗowar 'yan jadu a garin na agadas wanda ministan ma'adanai ya ce yin hakan ba yana nufin an rufe wurin kwata-kwata ba daga sun sa tsari za a ba kowa inda zai yi aiki cikin ka'ida za a hana yadda 'yan ƙasar waje suka yi kaka gida a wurin za kuma a tabbatar da kwanciyar hankali arzikin ƙasa ne 'yan ƙasa za su yi aikin shi a fitar da hakkin gwamnati kowa ya amfana in ji musa baraje ministan ma'adanai na jamhuriyar niger ta marabari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar niger magani To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan. duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta To madalla daga batun tsaro kuma sai na wata mata a jihar Borno da aka samu da zazzabin lasa amma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Haruna Michelia ya ce ba matsala kamar yadda ya shaidawa Haruna Dauda biyu a cikin tattaunawar da suka yi inda Haruna ya fara tambayansa ina aka gano kuma ina aka gano wannan matan kuma ina ta samo wannan cutar ga dai bayanin da ya Haruna. a gaskiya zazzabin lasa zazzabi ne wanda yake kama mutane wanda wani kwayoyin cutar da muke ce eh, lassa virus in ya kama mutum to shi wannan zazzabi ma da farko a nan borno aka fara samunta a 1669 a garin lasa na askira uba local government amma tun daga lokacin allah da ikonsa ba wanda ya sake kamuwa da wannan ciwon in kuna tunawa shekarar da ta gabata akwai lokacin da na kira ku na yi muku bayani cewa mun samu labarin mutane suna kamuwa da wannan cutan a jihohi daban-daban wajen guda shida har an kira mu mitin a abuja na zo ni na yi muku bayani muka ɗauki rigakafi ko mataki wanda kar wannan cutan ta bullo mana a borno har muka bubbuka takardu muka kakkafa a wuraren da mutane za su gani da kuma mun yi jingles a cikin radio da tv don mutane su ɗauki rikakafi to uh, satin da ta gabata uh, 20 ga watan february kenan wata ne ta zo daga zabarmari uh, a nan karamin jihar jere ta zo asibitin umaru shehu sai muka lura cewa tana da zazzabi kuma tana zub da jini ta hanci da kuma ta wurare guda biyu kuma sai muka ga kaman kar ya zama wannan ciwon aka ɗauki jini aka kai aka gwada jiya da daddare muka samu labari ya zama shine ciwon positive ciwon lasafi ba nan ta ake yau da sassafe na tara mutanen aiki na nan da mutanen federal da mutanen partners da mutanen bosefa muka haɗa kai don kuwa wannan ciwon aka yi wasa da shi za ta iya ta yadu wanda ta zo da ciwon mu riga muna bata magani mun keɓe ta a umaru shehu ana bata magani da ya kamata kuma tana samun sauki yanzu ba jini da yake zuba tana fita tana eh, wanka da kanta tana cin abinci ba wani abu. ake kamuwa da wannan kwayar cutar da lasafi ba shi wannan eh, kwayoyin cutar nan bera ne suke ɗauko da shi to in aka bar kayan abinci a barkate bera suna zuwa suna wasa a ciki suna ci su yi kashi su yi fisari a kai to ta wannan hanyar ne ake kama wannan ciwon so mun gudu garin zabar mari mun je mun samo gidanta muka duba duk waɗanda suna tattare da ita muka rubuta su mutane ashirin da wani abu muka tabbatar cewa wayannan mutane za a dinga duba su kowane rana nan da kwana ashirin da ɗaya duk inda ta je yawo da lokacin da tana jin zazzabin ma mun bincika duk wayanda suka kusance ta muna bincika mu tabbatar ba wanda ya kamu da wannan ciwon garin nan gaba daya na zabar mari daga gobe za a je a fara sa magungunan da zai kakkashe beran garin gaba daya kuma za a tsabtata mahallin ya ake gane cewa mutum ya kamu da wannan zazzabin lasa Dan mutum ya kamu da wannan zazzabin lasa banda zazzabi da mutum zai ji da irin eh, jiki ba karfi eh, ciwon ciki wasu suna jin kaman eh, amai amai wani ma har zai amai wasu in ya yi tsanani har za su samu kaman tabuwan hankali za su yi magana da ba daidai ba sannan kuma eh, jini zai ta fita ko ta hanci ko mutum zai aman jini kashin jini ko jini ya fita ta hanyar haifuwa da sauransu shine yadda abu yake bayana to amma kuma ga wayanda suka kama cutar ma a ce a cikin biyar sai mutum ɗaya ne ma zai nuna zazzabi din kuma duk da muka bincika a wanda suka yi hurɗa da ita ba wanda yake da zazzabi wani ita kadai ce da aka samu da wannan zazzabi ita kadai kawai kamar shekarunta zai kai nawa na haihuwa talatin da biyu. Ah, sunanta ba a sunan ban da shi a kaina amma kamar yar wata jiha ce yar borno ne ko kuma zuwa yar borno ce tana zabarmari da aure za a iya ce ta zo daga wani karamar hukuma ne na gudun hijira ko kuwa dama a cikin zabarmari take a suna nan cikin zabarmari suna noman shinkafa da kuma kama kifi to da karshe wani hanya ne mutum zai bi don saboda kare kansa daga kamuwa da wannan zazzabi na lasa na farko ka tsabtata muhallinka kar ka yadda gidanka ya zama da datti in kana da beraye a gidanka ka samu kyanwa ka ajiye a gidan don kar bera su zo suna bi kan abinci su yi fisari ko su yi kashi a ciki kuma mu a state mu ma ba za mu zauna ba za mu tabbatar cewa mun yi abin da wannan abun ba za ta yadu ban Allah ya kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno wato Dr. Haruna michelle ya da. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya To Allah ya kyauta har yanzu dai ana tarin da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata mun tattauna da wani bawan Allah wanda yake takarar kansila amma gurgu ne wato Alugoro. To yau kuma muna tare da wani bawan Allah mai suna Barista Basharu wanda kuma wannan bawan Allah lauya ne wanda ya karatunsa musamman a kasar Ingila wanda kuma daga baya da Najeriya domin taimakawa mutanen da suke da nakasa ko kuma tawaya a jikinsu. Allah mataimakin dukkan bayi baiwa da ka ko kan wa kai ke yi wani kaga tawaya halitta tayi. a bisa kwakwalwarsa baya yi. zai yi maya da kowa ba hau Na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi To da wa muke magana? Muna magana da Lami Basharu. Malam Lami Basharu barka da warhaka barka da kujiba kujiba yau da kullum. Yawa dai barka dai Malam Usman. To da farko zaka fara gaya min mecece sunan kungiyar ku? Eh to ni dai ina tafiya da wata kungiyar Anglo Nigerian Welfare Association for the Blind. Kuma muna kula da makafi muna taimakon su mu mayar musu da irin eh, eh, rubutu a irin karatun da da suka iya braille hmm. ne ake kiranta hmm. kowane littafi wanda masu gani za su iya karanta za mu mai da shi a karatun makafi hmm. na braille irin takardar nan da zaka kama an huhuda ta eh haka ne muna kiranta braille braille eh to dalili ba mu sun mu ga yaro makaho ya zauna a aji ya shi kowa na karatu shi kuma zauna ina kallon sama So shi kowane littafi ne da ne da shi april samu mm. shi ma ya karanta kamar yadda yan uwan shi masu gani ke karantawa mm. muna koya musu aikin kwamfuta mm. muna da library muna koya musu abin da muke kira rehabilitation yadda mutum ya makance zai iya eh, juyawa ya koma yadda ya kamata so mu koya mishi yadda zai iya tafiya da kanshi Mm. koya mishi typewriter koya mishi computer da sauransu hakan nan dai ni nake wakiltar najeriya kungiyar majalisar ɗinkin duniya na dokan nakasassun duniya wace irin nakasa ce kai take tare da kai misali eh ni ma makaho ne ai eh. na makance ina shekara uku a bantaje wani kauyen <laughs> mu ne a karamin eh. hukuman bukari. eh jihar taraba eh. taraba to bari mu ji da kai taso ya aka yi kai karatu dan na ga kaman ka aikin lauya ko? Eh to ni duk karatu na dai na yi a a ingila na fara da fannin eh, ilimi da tarihi education da history kenan hmm. da na gama wannan kuma na yi eh, eh, mba masters in business administration hmm. ake kiran shi da hausa <laughs> ilimin kasuwanci yawwa so hmm. na yi masters a wannan sai na yi law na yi law na yi first degree na law sai na sake na yi masters na hmm. law na dawo kuma na yi law school a lagos ah, to kenan duk makarantun da kai karatu karatun ka a ingila kai eh duk a ingila ne na yi a wales hmm. na yi a durham university na yi a cambridge university eh to ya kai har ka samu tafiya za a ce to ai masu ido masu suna shan wuya kan su fita turai su yi karatu ya kai ka fita turai eh to mu dai mun gode ma Allah mun samu taimako ba hmm. kaɗan ba mun samu taimako daga mutane masu hannu da shuni mun hmm. samu taimako daga kungiyoyi da sauransu daga gwamnatin jihar mu ma lokacin gongola hmm. state eh, government duka mun samu taimako a gurin su hmm. haka muka ci gaba da karatun dai. malam bashir misali yanzu akwai kai musamman da ka je ingila kai karatu kasan cewa akwai bambancin gata tsakanin wanda yake da wata tawaya a jikin shi ya za ka hada da eh. yadda ake kallon wanda ya samu wata tawaya a jikinsa a najeriya ko kasashenmu masu tasowa to ai a najeriya abin na da wuya domin akwai kyama sosai a kan mutum da ya samu nakasa mm. kallon shi kamar shi ba ba mutum ba ne kaman mm. ya fito daga wani duniya ne gaba daya mm. ba a kaunan mutane masu na ƙasa. ko ma ko kana da digiri digirori ma mm. ba da san da kai ma mm. ko ka sa su tunaka ka tsaya a bakin hanya mutane da su kalle ka kamar ka fito fara ne mm. duk haka dai duk wahalan da muke ta kan sha dai ba kaunan mu ba dama da mu ana gani kamar mu ba mu iya komi ba to da haka da haka dai muna nan muna kokari dai mu gaya ma wayar ma mutane kai cewa a'a ai na kasa ba wani abin da sun bai damu da shi ba. Mm. In kana da ilimin ka da ka iya zuwa a karatu ka yi makarantar ka samu aiki ka ci gaba. Mm. Amma taimakon ana taimakon ana neman taimakon jama'a da taimakon gwamnati. Mm. To, amma misali yanzu barista kamar kai da ka taso za ka iya faɗan wata ko kuma wani ƙalubale da ka fuskanta misali da kake girma har zuwa kila kafin ka fita ingila karatu da sauransu? eh to ni dai Allah dai ya taimake ni sosai mm. domin tun daga iyayena mm. na ba su kamar ba su damu da maganin da mutane ke cewa ba domin lokacin da dan fara zuwa lagos karatu mutane na cewa a ah, ya da ku tura ku a can kudu mm. wanda ba san komai ba ya je ya yi karatu amma iyaye na dai sun goyi baya na mm. suka ce a zo kawai in zo yi karatu na duk abin da na samu dai Allah ne kawai mm. Allah ya taimake ni oh, kamar sakandare kenan ko primary na fara tun daga primary a Lagos to tun daga primary akwai wakantan da ake kira Pachali School for the Blind mm, na makafi eh na makafi shine babban firamare na makafi a duk Najeriya wanda kowa ke son zuwa eh. na gama wannan kuma na shiga king's college mm. na lagos eh. daga gurin kuma mm. haye san waje eh. to yanzu misali masu sauraron wannan hira za su ce to ai kila kenan iyayenka na da hali kenan haka ne eh to ba wani ilimi suke da shi ba amma dai sun gano cewa to tunda mutum ya makance gashi eh, taimako ya zo gare su domin ba wani sisin kobo ba suka biya mm. in je makaranta ga taimako ya zo mutane sun zo kawai sun ce to suna neman yara makafi su kai su makaranta mm. suka ce to ah to mu ma mu ga mu kuma mm. a shi wato gwamnati ce ta nemi wannan tayin koko wasu kungiyoyi ne a wannan makarantar an kafa shi a lagos gwamnati ne ta kafa shi a lagos sai ta ba yan missions kula da mm. shi mm. da suka zo ba yara da yawa mm. shine suka samu wayansu 'yan Najeriya guda biyu suka ce to ku zagaye Najeriya nan ku bincika akwai yara makafi da suke son zuwa karatu. Ne aka zo ƙauyenmu kuma aka samo ne. a gode musu sosai wallahi. A barista yanzu saboda lokaci ba zai bar mu ba amma mako mai zuwa za mu dasa daga inda muka tsaya wannan hira saboda muna son mu ji bayan kayo karatun da kuma wannan wuri da kuka bude na wallafa littattafan karatu na makafi shin me kuke eh. sa rai me gwamnati za ta yi wani kokari ku kuke a matsayin da kuka yi ilimi a cikin masu tawaya a jiki da makamantansu duka za mu ji a mako mai zuwa in Allah ya kai mun gode sosai barista. madalla na gode kwarai da gaske. Madalla. Yi ilimi ya zamanto shagwaro komai kuma na kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi kunta ta shi shi ake wawa wazo eh. da ku a baya shi kadai ne ba a so eh. in ya zo taba mutane ba sa so dai ilimi ya wuce wasu dafi na kasa ba za ta sauka sawa ba To barista sai in ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda ka tsaya in Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin kowa da kowa musamman Julie Leathers Creation wacce ta hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To da wannan kuma muka zo ga shirin wato saƙon da ku masu sauro kuka aiko muna. Alif Hausa. Mai magana Ibrahim Burabi na Odubo a ɗan ƙaramin kuma da gamawa tare da Najeriya. ina kira ga gwamnan jihar boki ina masa gingina ga ban girma game da hanyar da ya dauko daga misau zuwa urbo ubangijin allah sa kara saman hanyar lafiya kuma muna fata za ta ji har jihar gama lokal gaman ma assalamu alaikum sashen hausa na a america na abu mai ƙorho na cikin lokacin gwamnan da ke jihar to a yau na sanye kira dangance da gwamnatin jihar sokoto a ƙarƙashin jagorancin honorable aminu wajen da kuma ainihin shugaban karamar hukumar mulki ta kyaɗe ya kamata a ce hanya wadda tashi daga kyaɗe zuwa ungushi kamata ya ce an gaggauta gyaran domin yanzu haka zaman da aka kwalbatin da suka suka gittire sun kai guda biyar kuma suna sanadiyar fitar rayuwar mutane don haka ya kamata a ce salamu alaikum ta karamar hukumar kyaɗe su mataki akan wata hanya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Ridwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. Ina kira ga shugabanninmu na ƙasashen Afirka baki ɗaya da su yi duk mai yiwuwa wajen shawo kan matsalar da ke tsakanin Afirka ta kudu da sauran ƙasashenmu na Afirka. Ganin yadda wulaƙanci, ƙyama, gallazawa da ma cin zarafin baƙi yayi yawa a ƙasar ta Afirka ta kudu. Assalamu alaikum BOA. Mai magana Umar Musa Lemo, karamar hukumar Sandamu da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. A muna taya mai martaba sarkin daura Faruk Umar Faruk. Murna cika shekara goma kan gadon mulki. Mai martaba cika eh, martaba cika shekara goma a akan gadon sarauta. Assalamu alaikum muryan Amurka. Mai magana Hamidu Kalallabuwa. daga nan ga labuwa kwamin guduma ya jihar bisa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi duka talakawan najeriya ku yi ma addu'a shugabanku muhammadu buhari allah ya ba shi lahiya shi muhammadu buhari shugaba ne na kowa shi muhammadu buhari shugaba ne mai adalci to madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun tashi zuwa afirka ta yamma domin gane makansu matsalolin tsaro da kasashe da ke raya tafkin chadi suke fuskanta da kuma mummunan yanayin zamantakewa sakamakon rikicin boko haram jakadu daga kasashe goma sha biyar da ke kwamitin sulhun mai fada ji za su yi tattaki zuwa kasashen kamaru da chadi da niger da najeriya a ziyarar da zai dauke su kwanaki hudu wannan shine karo na farko da kwamitin sulhun zai kai irin wannan ziyara zuwa yankin tafkin chadi jaman gwamnatin trump suka ce lokaci ya yi da amurka za ta zage dantse a duk shawarwarin da za ta yi kan cinikayya a to madalla da takattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai an jima da rana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na jummai ne. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya tayar gabatarwa da solomon abu da ya bada umarni sai injiniyan mu wato john ellison ni ladan ibrahim ke cewa ku wuni lahiya mu kuma mu kwana lafiya